to da dawa ga shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara. daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Shirin ta a wannan rana yaya da zango ne a jamhuriyar Nijar tare da yin duba akan yadda mata a ƙasar suka yi hoɓasa, na shiga a dama da su a aikin haƙar ma'adanai musamman zinari da ake samu a yankunan ƙasar. A can baya dai maza ne suka yi kane-kane wajen wannan aiki amma a yanzu da kaɗan-kaɗan mata sun fara farkawa domin su ma a dama da su. ba iya sana'ar ba har sana'o'in da a baya maza aka sani da su. yanzu mata sun shiga sun yi kane-kane domin cimma burinsu mata a yanzu sun kafa wata ƙungiyar mata masu haƙar albarkatun ƙasa a Nijar. Burin ƙungiyar shine dai ta kwato wa mata haƙƙinsu don samun izinin haƙar ma'adanai ta hanyar haɗa mata da dama ganin ba su da dama da kuɗaɗen kamar maza. Sannan dokar ma'adanai a Nijar ta ware wa mata wani kaso na musamman don haka suke kokawar ganin an bi dokokin da jawo hankulan mata su shiga a dama da su. domin taimaka wa iyalansu. Dangane da mutum mun tattauna da malama Amina Muntari daga garin Dan Isa sai kuma Nuhu Musa, daraktan jihar Maradi mai kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki Hauwa Halliru Gwangwazo. Rayuwata. Tun a shekarar 2021 ne aka gano zinare a yankin ɗan Isa na jihar Maradi, abin da ya sa mutane daga sassan Afirka kwarara domin neman sa tun kafin gwamnati ta rufe wurin. Bayan riftawar ƙasa da ta kashe mutane kusan hamsin tsawon lokacin tunar zinarin, kashi casa'in da tara maza ne illa ɗaiɗaikun mata. Wannan ne ya sa ƙungiyar Afsin ta ƙasa da aka kafa ta tun shekarar 2015 ta tashi haikan nan ganin ta kwato wa matan haƙƙinsu na a basu damar shiga wannan aikin na haƙar ma'adanai. Furera Faso maiga ita ce shugabar kungiyar ta ƙasa ta bayyana cewa. Yanzu mu ma muna so mu taimu ga gwamnati sai ma ya kama matan nan a ba mu fami ne mu mata sai a fara aiki mu ma yaya maza suke da shi. Cikin birokin nan akwai mata duka masu aiki cikin arzikin kasa. Gaskiya mata za su yi riba tun yanzu abin za mu kai kakin ka aike ma wani tana da inci kai ma ka samu na kanka. Yanzu mu kokon mu za mu yi mu sa mata su samu na kansu. Malama Zara Ibrahim na cikin mace ta farko da ta shiga haƙar zinarin a ɗan Isa ta bayyana mana irin gwagwarmayar da ta yi. Cikin dai ɗan Isa na riga namiji miliyan shiga wani indajin. Amma inda kuɗin ka mace kana da izinin duk aikin namiji ka yi ya in kana da halin ka. saboda menene kishin kuɗi ne ka ci da lebura ka sai wannan ka sai wannan to sai da jari da ma za kai to kuma da naga da jari na kuma mata da yawa ra'ayinsu da ya ƙara zuwa da na shiga cikin wurin na yi suka gani cin da an ci fa'ida Allah ya sa albarka to dole ne mata kuma su zari to mata shi suka zara da mace gaba daya suke ra'ayin wannan aiki maza dai a yanzu na ganin lokaci yayi na barin mata su shiga duk wata harka da za ta ƙara samar da rufin asiri ga iyali musamman abubakar malam nalha tsohon mashawarci ne a dan isa duk kusa yanzu aikin da maza ke yi za ga bakin gwalgwado mata suna sa kai kuma mafi yawancin su waɗanda suka tsaya ga abin kuma suna can nasara da kungiya ce babba kam suna da afirka dole najeriya suna da wajen kasa goma sha hudu da ƙungiyar nan take aiki idan kaga cewa sun sa kai kuma aiki ne wanda suke ganin cewa za su iya shi tun da sun ba da example a tilabiri aikin da suke yi doka dai ta ware kuɗi kashi casa'in cikin ɗari na albarkatun da duk wani kamfani zai haƙo don ci gaban yankin mai arzikin albarkatun ƙasa kuma mata na cikin waɗanda za a baiwa waɗannan kuɗaɗe domin gudanar da sana'o'i ko kuma wasu ƙananan ayyuka da za su samu ci gaba. RFI Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da Malama Amina Muntari daga garin dan Isa. Abin da ya ba mu sha'a muka shiga garangar sabida mun ga dai wannan aiki mu ma mata muna iya kawo gudunmu muna iya yin kuma wannan aiki kuma ya zamanto sai ta hanyar wata babbar kungiya wadda aka ce ma afsen ta zo ta ba mu haske ta ba mu haske duk yadda al'amuran suke ciki ta ce eh, lalle muna iya karfafa yin wannan wannan kungiya mu yi mata cikakkin takardu yadda za mu samun dama mu ma a dama ba mu ma mata dangance da wanga haƙo ma'adanai da ya samu karkaran za ku sa ƙarfi ne ko kuma za ku sa dabara wajen samun shi kansa wannan zinare to muna sa ƙarfi amma muna sa dabara kuma ƙarfi sai a ce ƙarfi ai an san shi na daban ne ba mu ce kawai maza mu je mu yi ta abin gan ƙasa ba e eh, karhin mu na daban ne shi ma e dukiyar mu mu sa ciki mu ma mu yi wannan aiki aiki ne maza ɗai ke yi su ke ba da karhi muka gane su gadan-gadan suna zauwa daga wani ruri ma suna yi wannan aikin Eh, amma yanzu mu ma kanmu ya waye an wayar da muna kan mu ma mata muna iya kawo gudunmu kuma mu ci unhwani wannan aiki to ko an mori wani abu dangane da hakar zinaran kwarai an garo mu tunda akwai mata da yawa wanda suka samu arziki suka yi unhwani da shi sosai gashi nan aje ƙasa yake ma ba wai sai an yi abu mu abin da za mu ce ma mata waɗanda ba su iya ganewa ba ba su iya ganewa ba su ma su yi kokari su kawo tasu gudunmawa ko da kakani ko da kai abinci ne ka kai masai da malebara aika umana kai ku kama sana'a jami'ar sana'a kinan daga bakin margayi ya bar mana cuge ta fatan masu sauraro kun nishadantu. Da haka za mu je ga tattaunawa ta da Nuhu Musa, daraktan jihar Maradi, mai kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa. A'a mata ba su ke gina ramu ba, mata ba su gina ramu. Kamar su jagori ne, abinda ake ce ma jagora kamar leader, su gaba ne suke shiga, ba su izini. Kamar sai su ɗauki ma'aikata, su nemi samankin su, su sa ma'aikata suna musu aiki. Kamar su matan jagorori ne na kamfanuka na cooperative ko. A baya mun ga arfa irin waɗannan wurare, kenan a iya cewa mata ba su da fuskantar wannan hatsari? A mata wannan abu bai shaye. gare su ba tunda ba su ke gina da kansu ba su iyaka su jagorori ne neman ma'aikata suke su biɗi finansamankin su sa a yi musu aiki kuma su biɗi authorization kamar yadda kowa ke biɗa kamar duk yadda ɗan ƙasa ke da inci ya samu authorization in Allah ya sa an ka buɗe su ma haka nan za su biɗa to wajen da an san yana da gubar dalma ko akwai shawarar da kuke ba wa matan? To mu gargaɗin da za mu musu gargadi ne wanda ya shahi kowa duka bil'adam masu tona zinariya kenan in ma mace tana da kamfani e, tana da mutane ƙasa gare ta suna aiki kina ya kamata ta sai musu kayan aiki su gan su mask duka wannan na su kare lahiyar jikinsu kuma ta rinka formen su ta nemi wanda sun kasa harkokin foro bisa irin wannan sinadarai su yi foron su yadda ya kamata su kiyaye wurin aiki da wannan produshi ne ana iya a samu sosiyete manya-manya semi mekanize mm-hmm. mata su haɗa ƙarinsu su ta su biɗi pre-banker To kana ganin kamar banki sun fi baiwa mata rance kenan yanzu? Eh cikin doka ta min an ce mata a sa su gaba. Mhm. Eh cikin doka ta min kwantini lokal wannan mhm. ya ba mata plus mhm. akwai wuri nasu na su ma a sa su gaba cikin irin wannan ayyuka eh, su ma su yi development nasu ilimi cikin irin wannan objective su guda suna so kamar nan gaba akwai abin da ake ce ma Development na karkara. Nuhu Musa, daraktan jihar Maradi, mai kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Masu saurare, dama na gare ku, batun haƙo ma'adanan mata zai haifar da ɗa mai ido, wacce shawara za ku ba su, sai mun ji daga gare ku. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar. alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya dasa aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman abokiyar aiki Hauwa Halliru Gwangwazo. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi.